Barkanmu dai, on my last episode na yi magana akan jigidan mallaka. Yau kuma na zo muku da wasu magunguna wadda za a sha a ji daɗi a yi daɗi. Mhm. A nan da ina tattare da tsimin tabaji. Ita ne wannan. Wato tsimin tabaje <laughs> ana bubbajewa ana komai yana sa ni'ima sosai sannan yana ta da sha'awa tumi ne da ko da a ce irin mata irin da bamu da sha'awar namiji za ka ga namiji wanted to make love to you begging you baby please now baby please now idan kika sha tsimin nan zai tada miki da sha'awa ko kuma irin matan da idan ana having sex da su ki release once sai ki ji you are satisfied you just don't need to half mu sai ki ji tana gaji, na gaji. idan har kika sha tsimin ta bajin nan tana sa sha'awa sosai you can last sai muna da end of discussion gari ne wanda ake sha da madara kun gan na mata da maza ne da nono ko da madara ake shan shi kun gan shi nan end of discussion no matter how kike jin kanki kwata kwata ba kiya sha'awar namiji ko ku yan lesbian da kuke claiming cewa ku ba kwa sha'awar maza idan kika sha wannan no matter what sai sha'awar ki ya tashi sunan shi end of discussion end of discussion kun karshen magana ake cewa ko to karshen magana kenan kun ganta sai muna da zuma na mallaka kun da zuman take zuman mallaka ne ma matan da mazajinsu ba su da su ya tashi daga wurin aiki ya je yawo ya dawo you want him to touch you sai ya ce miki baby na gaji I'm tired to idan har kika sha wannan ya having sex da ke mata irin yawon da yake kun dai san maza dai ba a hana sun sun ga dama amma ko da zai saki da wata ɗaya mace yana yi yana jin kawai kaman ke ne yana ganin kaman ke ne kun gan shi kun ga yadda yake zuman mallaka ne sannan akwai zuman damuna kusa <laughs> kun sani ake nufin damuna kusa wai da fotu kenan idan mu da bamu da auren nan idan aka idan ana ruwa sai ka ji ana gomraye maza ku je kwanta mu masu aure ma bari ku je mu kwanta <laughs> to wannan shine zuman wai da fotu kun shi shi ma wannan ya fi wancan dark in kun kula ya fi wancan dark amma wancan ya fi wannan tick wannan mata da maza sukan sha mace za ta iya sha namiji za ta sha namiji zai iya sha yana sa sha'awa sannan yana ƙara ni'ima sosai <coughs> sai na fi kankana ruwa kin gan shi yadda yake gari ne kaman barkuru kin gan shi idan kika taɓa shi kun je yana da ɗan tsami ana shan shi ne da kankana ko kuma lemu ba lemun kwalba fa an yi lemu orange da shi ake sha ko ki matse ruwan orange ɗin ki sa a cup sai ki sha da shi ki yayyanka kankanan ki sa a cup sai ki barbaɗa garin nan ɗin sai ki sha numa ta hau jikin ki yake bushewa saboda akwai matan da za ka ga lokacin saduwa za ka ga yana mu bye ba infection bane ba kuma bane amma sai ka gani before namiji ya samu ya shiga jikinta maybe she is tight kuma babu wannan flutsin ruwa kenan kuma gaban mace babu shi ka gani za su wahala ita kuma tana nan tana jin zafi shi to idan kika yi amfani da wannan no matter what namiji yana taɓa ki za ki ga kin wait dan idan har kika sha shi ma da yawa idan kin sha shi da yawa to za ki ga da kanki ma kina jikewa ba sai ma namiji ya taɓa ki ba kin dinga canja pants kenan idan har kika sha shi yayi yawa yana taɓa ki zaki ji ki weight idan kika sha dewa yawa ba sai ma ya taɓa ki ba sai gumban ki ciki matsi kun gani gumba ne kun ga yadda yake gumba ne yana matse mace idan har ba kya san ki dinga inserting maganin tightening a gaban ki ake amfani da wannan gumba yana matse mace sosai yana da kyau shi ma yana ba ɗaci bane da shi zaƙi ne da shi sai tabajin maza ko mata yana ƙara wa mace jin daɗi namiji kuma yana ƙara masa ni'ima kun gan shi nan yana ƙara ma mace jin daɗi yana ƙara ma namiji ni'ima tabbacin mata da maza kenan mai doki wannan kuma shine garin emergency irin namijin da sha'awar shi baya motsawa da wuri ko kuma macen da sha'awar da baya motsawa da wuri za ka yi ka iya kokarin ka ga kana wasa da ita you be romancing ha. kawai don sha'awar ta ya motsa amma za ka ga kwata-kwata yayi ne baya yi to idan kika sha wannan ko idan ka sha wannan yana da saurin motsa sha'awa shi yasa ake kiran shi emergency muna da kujerar mata gashi nan muna da kujerar mata shi kuma na matsi ne gashi nan yana matse mace sosai muna da kujerar mata sai shi kuma na matsi ne in za ki iya daddaka shi garin shi sai ki dinga isatin din shi a gaban ki idan ba za zaki iya ba zaki jefa shi a cikin butan da kike tsarki a duk lokacin da kika yi fitsari sai ki tsarki da shi amma idan insatin ɗin shi zaki a gaban ki idan kika daka ko kika karya kika sa shi a gaban ki kamin ki sa din zaki tsarki da ruwan ruwan ɗumi ba ruwan zafi ba ruwan ɗumi warm water kamin nan ki insatin a gaban ki after like 30 minutes haka sai ki je ki wanke sannan akwai tsinin mallaka hakan shi ake sha sau uku a sati za ki sha shi da kowane yamma wannan za ki iya shan shi haka wannan kuma da madara na mallaka ne kamin ki sha za ki amfani da sunan wanda za ki yi shi sai ki sha sai ki dama wannan kuma da madara sai ki sha shi shi ma na mallaka ne sai dabinin mata in shi dabinin mata shi ma na ni'ima ne yana ƙara ni'ima sosai yana ƙara daɗi yana ƙara zaƙi yana ƙara komai da komai kun ga shi yadda yake shi kuma cin shi ake yi haka cin shi ake zaki cin shi kamar yadda yake cin an dabino hakanan za ki ci shi to na gode sosai kamin nan ki insatin a gabanki after like 30 minutes haka sai ki je ki wanke sannan akwai tsinin mallaka hakan shi ake sha sau uku a sati za ki sha shi da kowane yamma wannan za ki iya shan shi haka ga mai son magani zai iya kira na ta layin nan za ku gani on your screen sai a amfani da numban a kira ni in allah ya dawo be available for you i love you so much na gode na gode na gode sosai allah ya bar mu tare